na rikita kan mijin na rikita kansa to amma fa matsala ɗaya uban yarinyar nan bai goya min baya ba asali ma ƙarfin gwiwa yake bata shi ne nake so shi ma a san yadda za a yi a jawo hankalinsa kamar me kike so a masa to ka dai ga alhaji nan gidan gidan haya muke amma nan maƙotanmu maƙotan nan namu sun an gina wani gida sabon gida na nan ɗan ƙarami haka kuma sai da shi suka ce za a yi to shi nake so ka samu idan aka sai gidan abinda mutumin nan bai yi ba tsawon rayuwarsa yanzu ka yi masa ai kaga an shawo kansa wannan kuma gaskiya ne hajiya yawwa in dai har gidan na sayarwa ne to kafin rana ta faɗi ya zama na kun Allah yarda alhamdulillah alhaji akwai wani abu to amma kuma akwai wani hanzari fa ba ku duba alhaji idan an tashi sayan gidan nan sunana za a saka ka san dalili ba dan komai ba saboda idan muka tirza muka tirza yaki to sai in ce masa ya bar min gidana kaga dole zai dawo hankalinsa an to an gama hajji kuma ka san shekara da shekaru ai mai gidan ba gaskiya ne ai an gama ka saka masa an gama an gama hajji ba damu an gama hajji to shikenan Allah saka da amin ka tashi mata kafa da kafa ka je ka sami yadda ka sake ta saki baba ni na gaya maka Baba ita dai bace mace ka sake ta mana mu ba kai kaɗai ne dan mu kun gane baba wannan mutumin ko banda da shi ka dara kaza ka ji karfe mu da baki dan ba ka sake ta billahi sai na tsine maka tsinuwa baba tsinuwa ni ba zan tsine maka ba amma fa babu ruwa na da har sai ka saki yarinyar nan inna lillahi wa inna ilaihi ya sanya dare na ya sanya dare ya sanya dare Lafiya ba ta me ya faru? Waɗannan mutanen sun je sun sami na Sun musu barazana. Sun gaya mahaifina cewa idan har ban rabu da ke ba, komai yana iya faruwa. Saboda ka mahaifina ya gaya min cewa an rabu da ke ba zai tsine. Mahaifiyata kuma ta ce ba za ta ƙara yin magana ba. Sai na sake ki. sarrafa shi sake ki saki ɗaya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba da mati ni ka saka ki haƙuri amma na miki alƙawarin cewa ba san karɓi ko kuma a wajen alhaji Lafiya me yasa muke kuka? Karima? Me faru? Shikenan umma hankalinku ya kwanta kun kashe min aure kun raba ni da miji. Alhamdulillah Karimatu. Ai abin da ake nema kenan. Kai alhamdulillah Allah na gode maka. Wallahi kuma ku tsaya ku saurari na ku ina zaune Allah zai saka mani. Dama yanzu kin gani shirin da nayi gidan boka zan tafi. To tunda Allah ya kawo ki na haƙura na fasa barin me da mayafi. na kuka wannan farin ciki. Shirin da hankamin daɗin sa Na yaba da halinsa. To, kaddara aure ta riga ta ratsa tsakanin kuma ana abin da nake nufi rabuwar aure. Da auren da yake a duniya kowane iri ne, to rai yake da shi kamar yadda kowa yake da rai duk lokacin da Allah Ubangiji ya kawo sa to karewa zai to abin da nake so da ki ki imani da Ubangiji ki gumi kaddara da Allah Ubangiji ya dora miki kamar yadda dama duk mutumin da kika sani a duniya Allah Ubangiji yana jarrabarsa da wani abu a rayuwarsa kamar yadda Allah Ta baraka wa ta'ala yake faɗa cikin littafin sa tsarki yake haɗawa har da lamul kasai ubangiji yake rantsuwa yake sha lalle za mu jarrabe ku ƙarshen ayar ubangiji yake cewa dan mu ji me saboda mu ji kaskantar da kanku me za ku ci amma sai Allah yake cewa ku yi bishara da masu haƙuri da nasin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah Ubangiji bai taɓa yi wa bawa wata kyauta ko wace iri ce wacce take da faɗi take da yalwa irin haƙuri ba. Bahaushe kuma yana cewa duk mutumin da yi haƙuri ya ce bai yi nasara ba to a gaya masa kaɗan yayi Ki jure, ki manta da badamasi, domin kowane irin aure da kika sani rai yake da shi kamar kowane mutum yana da lokacinsa idan Allah Ubangiji ya kawo ka'idarsa to karewa zai yi. Ki wanke zuciyarki, ki shiga gidan Alhaji Sammani, da zuma zaki biyayya ga mijinki na aure. Zuciyarki na tabbata ba ta san Alhaji Sammani. to amma idan kika wanke zuciyarki kika fawwala ubangiji kika san cewa aure zaki biyayya zaki alhaji sammani shine zaki bi taka kafarsa ya daga ki bi ki shiga aljannaki in ya taka kafarsa ba bu ba to kin kaucewa aljannaki in kika dauka haka a cikin zuciyarki to Allah ubangiji zai taimake ki ki ji kina son sa wannan shine farkon kirki saboda ke ba kya son sa amma na tabbata shi yana son ki aure ibada ne nan gidan ba gidanku ba ne gidan mijinki shine gidanku da sammani da badamasi ba su da bambanci kawai auren ne yake tsakani tunda wancan ya mutu wannan kuma Allah ya ɗora shi to bi yadda kika wancan wajibi shi ma wannan ke masa baba dan Allah ka sa an aure wanda ba na so Karima abin da na gaya miki a baya kamata ki tunana idan kika wanke zuciyarki kika fawwala wa ubangiji kika rungumi kaddara da yake dora wa bayansa ki bijire masa akan irin abin da yake dora bayansa ba kika shiga cikin gidan Alhaji Sammani da zimmar mijinki ne zaki masa biyayya irin ta mijinki sau da kafa baki shiga da wata niyya take tirsasa shi akan wani al'amari ba to Allah ubangiji zai canja zuciyarki inji ke ma kina son sa kamar yadda shi ma yake son ki shikenan baba zan yi biyayya ga duk abin da ka umarce ni da shi to masha Allah Allah ya miki albarka Allah ya miki albarka magani gani bana ni ban ban na gani ma ni zan fara gani ai a me ya faru I don't know, like, na ji tana joking haka. Hello? Yes, dear. Kana ta ina ne? wala ni ga ni ina kan cikin jan na mutane ne dan baci haka na a don nola na da je na ta joki na haka so na parking ina okay okay zaka zo alright sai ka zo kika ce mota ta samu matsala wallahi motar ne ya ki tashi tun ɗazu yana ta jikin haka kuma daga baya mata mutu na yi ta kiki na yi ta kiki ya yi tashi lafiya lau abin da za a yi ku shigo mota ta muje in yi so sai in turo makaniki zai ɗauki mota taki Daddy. Na'am mama na. dama akwai maganar da nake so mi to da zo mu ji ta Allah ya sa mai daɗi ce maganar ah, mai daɗi ce daɗi aure zan yi aure mama na yanzu aure daɗi mai daɗi na samu wanda nake so ne shi yasa Mun ji ta aini mama na na zaci baki fara tunanin aure ba yanzu <laughs> Wallahi da yadda. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Haka ake so. Wace harka yake ko kuma wani aiki yake? Dadi ba wani mai kuɗi ba ne ba kawai da yana da rufin asirin sa za ka mai da shi mai kuɗin. <laughs> Ah, baba da ke da to, to ai tun da haƙi na san shi sai a nemi gudun da za a makala shi ma ya samu Yawa Edi. Tu ai, ai eh? Mun mai magana da shi jibi zai zo ya gaishe. Allah kai Ai da in dai har kina son shi. To tabbas a rasa gurin da za saka Da amin daddy, thank you. Ko kuma sai ka biye mata ni wallahi mamaki da nake yaran yanzu yanzu ake wannan abin da ko magana auren mu ta tashi. Wannan mm, ni mm. wannan fa zancen ni fa zancen ni da uwata muke magana ne. Welcome my husband. Haba, tun ba bani ba? Ah, ai ka san ni da abin da nake so shi abba na yake so. Wani lokacin ma ni nake sa shi abu. Allah ku ƴan lelan abba. Kuma ƴan lelan mijinta ba. <laughs> <laughs> mu je suna ciki suna jiran ka sadaka ta suwa da abba na da momi da kishiyarta ke da Allah ba kishiya ake cewa ba cewa ake aboki sa kishiya ake cewa Assalamu alaikum. Daddy ana zaune? Wannan ne baban naki? eh shine ka san shi ne in dai wannan ne mahaifinki to ba zan iya auren ki ba me yasa mahaifinki mutumin banza ne da ke ta hakokin Allah likafata da ta yarka ba za ta haɗu ba domin tarbiyya ta daban take da irin taka kai so ka zauna mai magana zauna ina so mai magana Ya sanya da raina, ya sanya da raina, ya sanya da raina. Daddy, don Allah ka faɗa mun me tsakaninka da Badamasi. Wato da karima matarsa ce na ganta na ji ina santa na yi masa dole ya sake ta hakika na sha fama da iyayenta kafin ita ma suka matsa mata sannan ta aure wallahi dadi ka san yadda za ka yi yin da za ka yi ka san yadda za ka yi amma wallahi ni in ba da badamasi ba ba zan iya rayuwa. Umita, bai kamata ki dogara da kuka ba fa. kuka fa ba zai taimake ki akan wannan abin ba shi wannan mutumin da yake so ba duk duniya ba wanda ya tsana irin mahaifinki aurenki da shi ba zai yiwu ba ki cire shi a ranki kin ji ko kin ga mahaifinki ba abin da baya sama miki a duniya duk abin da ce kina so to amma yau an zo gabar da ba zai iya samun miki shi ba kada ki ƙara faɗa mata wannan magana da ni da 'yata duk abin da muke nema a doron duniyan nan sai mun same shi kamar yadda na so matar wannan yaro na kuma aure ta ita ma tabbas sai ta aure shi ni ri sa ina ce ba na san shi ko ke da dan Allah to ko kin same shi kin same shi duk yadda zan yi in aura miki shi sai na yi ki share ki ba na son ganin kukan kimamana na. azamin mu da hankalin ban da daɗinsa Amin alaikum salam. Ha? Iko Allah. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Sunana Alhaji Sammani Mai Dala. Na san ko da baka iya tuna sunan ba ta fannin kasuwanci ba za ka rasa tuna sunan ba bisa ga abin da ya faru ni da ɗanka kamar kimanin shekaru ƙwarai. Haka, haka, haka. yanzu wani lalatan kuma yaron ne sake zuwa ja mu babu wata matsala ka kwantar da hankalinka wato Allah ya hore min wata ya wacce nake masifar so fiye da komai kuma fiye da kowa a doron ƙasar nan Allah hukunci Allah cikin hukuncinsa sa muna maganar aurenta ta ce za ta gabatar mun da saurayin da take so ta aura na bata umarnin hakan wato wani hukuncin Allah tana kawo saurayin nata gidana sai muka yi kicibis ashe ashe badamasi ne dan wajen ka ba matsala ba ne dan badamasi ya ce yana son yata ka saurare ni ka ji um, badamasi ganin cewar yata ce sai ya ce shi ya fasa shi ba zai aure ta ba cikin bambami da ya fita sai nake ganin badamasi ya kasa gane hukuncin Allah akan abin da ya faru tsakani na da shi. Hakika na ga matarsa Allah ya jarabce ni da santa. Sai gashi shi ma ya ga ‘yata ta ciki na Allah ya jarabce shi da san ‘yata. Kaga akwai hikima, akwai hikima cikin wannan al'amari akwai abin da Allah yake so wa'azantar da mu a ciki. To amma ba da masu ya kasa gane wannan. Allah ya sani ni bana gaba da shi. wallahi ba na gaba da shi na yarda haka Allah ya tsaro mana Allah shiga wata mana um, ina so in shaida maka zan saya muku gida na miliyan biyar zan baka naira miliyan biyar domin ka ja jari a hannunka kuma na yadda na amince ni ba na gaba da shi zan ba shi ɗata shi ba da masu yi zan ba shi ta ya aura kuma zan sama masa aiki a inda baya zato zan ba shi 'yan kuɗi da zai riƙa juyawa a hannunsa idan har ya tsallake wannan ni kuma ban san irin ta yadda zan shawo kansa. Haba, ya ma isa ya tsallake? Abin da ya faru ba ya riga ya wuce ba. Yanzu kuma ga wani alherin ya zo mana, za ka ce za ka guje shi, wallahi baka isa ba. ma abin da na gani kenan eh? abin da na gani ke ban ga dalili da za a ce a ce ka ka bijire ba a akan wannan baba ya kamata ku gane fa wannan mutumin ba don muke wannan abin ba yana wannan abin ne saboda yasa dan baya son bacin ranta daman dan kai yake yi ai daman dan dan ita yake yarinya me ma laifinta ma tukuna ma ne a ciki to ita ne ta yi maka saboda Allah eh idan har shi uban ko wani kuka yi wani rigima da me yana ta a ciki kaga haka za ka zauna baka da aure to bari ka je in gaya maka wannan yarinyar dole ne ka aure ta wannan umarni na ne tunda kun ce haka ba damuwa Allah sa haka shine mafi alheri tunda mun ce haka alhamdulillah Allah ya maka albarka Allah yi mm. maka albarka haka nake so in ji ka amsa mu. Ka sami shirin da 是。